wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba saboda me akan me ba mu san yancin mu ba ne wannan an cin mutunci ne da wulakanci rana mai muhimmanci ranar da kowane rana muhimmanci a na ranar farin ciki na an mayar min da shi ranar bakin ciki saboda me wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba wallahi kai shut up civilian me za ka yi ni dai wallahi ba zai yi ba ba zan yarda ba wallahi wallahi ba zan yarda ba to me za ka yi Um, dan sanda. Sorry sir. Me yasa ka tare shi? Sorry sir. Ai da ka bar shi ya karaso. Ka sani ko duka na zai yi? Ni ban ce ban da ke ka ba. Ni ban ce ban da ke ka ba. Amma wannan an wulakanta mu ne ai. Wannan wulakanci aka mana. kuma abin nan da ya faru ba matar ka kadai bace abin ne ya faru dai akwai kawar amarya akwai da wata kuma ha wannan abin da ya faru kaddara ce babu wanda ya san wannan abin zai faru ya faru a kyale mu mana mu tafi gidajen mu mu je in ya son addu'a ce mu musu daga can Allah ya bayyana su tarke mu kaman wasu awaki ba mai barin nan gurin har sai jamila ta bayyana idan addu'a ne a yi ta a nan amma idan har jamila ba ta bayyana ba ba na jan akwai wanda zai iya barin nan gurin takar uba me yasa ka ba shi amsa ka kula shi da ka bar mu da shi mun ba shi amsa ta hanyar dace da shi he's inconclusive wallahi yadda zaka kwana a nan kai kadai shi ma ka zai kwana nan shi kadai ka kama motsi motsin ka tsam yadda AC zai kwana na kai ma nan za ka kwana basir ne ma muna da tiya gasa mota haba uncle ba fa anti jamila ba ce kadai akwai ramla akwai kawarta nusaiba ma muna cikin wannan kin ga shikenan duk sai a zo a tare a taya ni jimamin rashin jamila Yes? Sa an ganta? An gansu? Wani maganar an gansu wai. Tabbas ba sa kan hanya an je an kai su wani gidan an ɓoye su haba jamila haba jamila wai jamila wai jamila sorry sa me yasa ba kya jin magana sorry sa me yasa ba kya jin magana jamila sorry sa duk anan za ku kwana wallahi sai an ganci jamila you are inconclusive gaba ɗin ku wallahi yadda AC zai kwana kan kujera kuma an gwada a nan za kwana. Amma fa kai banza ne gaskiya. Bai kamata a ce kana masa dariya ba a cikin wannan halin da ake ciki har ka kalli ango kana masa dariya. kun ban ne ke ba ni dariya. Har sai da Allah in zan ci gaba da sa sai na dinga tantsarewa da dariya. to me dalilin yi masa dariya kai wannan wani abu tsakanin ni da shi ne wanda ya sani shiri ne ya daɗe yana yin sa dogon shiri ne da yau aka wargatsa masa shi amma dai bai kamata a ce an yi wa angon nan haka ba shi ga ganin gwanin mai kyautata mutane ne a bangaren hidimar aure amma kuma a ce an zo nasu an masa gaskiya bai dace ba nisan kwana nisan kwana ya an kai shi ranka yadda har ma ya fara tambayar sa ispirito ya ce duk abin da ya faɗa zai bugu ya faɗa maka good Jika. Ake sa. Kai, gaskiya wannan zalunci. dan Allah. kowa ya san cewa Ahmad mutumin kirki bayan da za a yi a hada baki da shi a saci mutum haba dan Allah ka kai musu mana ke amarya ki koma ki zauna baki san komai ba kan rayuwar dan adam mu da ci gamin nan ba irin mutum da mai gugurmaya da shi ba saboda haka za ki ga wani dan adam kamar in kin sa sai a baki ba zai ci ba amma da kin zuru sai da ki rama bas bas ya gutsire su saboda haka ki koma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi zan zauna ba ba wanda isa ya zaunar da ni anan ba zan kwana ba ki kuma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi wallahi ba zan kwana anan ba ku tashi mu tafi zan zo yanzu na tattame ki in ajiye ki da karfi yanzu nan ƙarya ne an zo daidai gurin da nake so a kai ka isa matar tawa tana amarya an wanke ta tas sannan wani gardi ya zo ya sa hannu ya taba ta idan ban sa ban mun tashi anan dam kowa mutu ba shege ne gaba ba yanzu ka tsaya kwana kan ku kulusuf eh! okay sa me yasa ka biye ni suke ta cece ku ce ni sorry sa kasar ina da saurin hawa sorry sa dan sanda sa sa duk wanda ya sake magana a gurin nan kan maka masa anko sorry sa okay sa koma koma koma ki zauna koma ki zauna amarya na rantsa da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba na rantsa da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya na shiksa mata ta a ɗaki lafiya lau duk da wannan masifar ba ta faru ba amma kawai mun zo kawai kai kana so ka tafi gida kai da amaryaka eh wallahi to ka taya na addu'a har a ga amarya ta nima jamila hello kana jina yau eh kun isa lafiya to shi kenan a ajiye su a basu ruwa da abinci idan mai gida ya zo eh sai a nuna masa na san zai yi farin ciki sosai a'a ba na son tsawaita magana yanzu idan Allah ya kai mu gobe da safe zai baku kuɗin sai ku dawo da su na san zai yi farin ciki sosai dan ya jima yana neman irin wa'annan eh ke lafiya ke kallo na la gashi dan gashin shine wani ya sati sati da sai ba kai kai me yake faruwa a nan gurin ne Shi ne wane yasa sa su sa tuna sai ba. Ke. Perfect. Kai. Kai ɗan sanda. Ku kawo mun shi nan. Kamar yaya. Sai baka da mutunci na. a tsaya mana, tsaya mana, tsaya mana. Tsaya mana da Allah. Ba ba zancen ba haka yake ba. A sanna a hankali duk abin da kuke shukawa. You are finished. Kasa AC kwana kan kujera. me ya faru tambaya kake yi ranka da ban dama in masa taku daya faɗa mana inda anti take wallahi wallahi wallahi yalla ban sani ba na gaya musu tun a can ban sani ba tun kafin cikin kai gaya maka bayani mala ban san inda take ba wallahi ban sani ba to baka sani ba ga da mutum da ya dauke su wani mota ne baka sani ba. Wallahi ban sani ba, sani ba. Ba sani ba? Za ka yi bayani. Bari in gaya maka tun da aka kawo ka hannuna nan wajen bari in gaya maka sai ka yi bayani. Saboda ni ba a taɓa kawo min bincike an koma ba amsa ba. na gaya maka maka maki ai muna da masu ɗauri a nan dan ubanka muna da masu ɗauri na gaya maka muna da masu ɗauri na gaya maka ashe dai kana da wayo ba ni bayanin in ji na san yadda zigi na san ka ba bayanin da ta in ji kaga ni fa yanzu yunwa nake ji kuma kaga tafiyan nan akwai saura za kuma mu iya zuwa gidan oga mu tarar ba abinci gaskiya ne hashin bari in gaya maka rabona da abinci tun safe wallahi ciki na yadda ka san an mun ya sa haka nake ji mun ban da abinka muna tafiya talatin dare karfe biyu da rabi dare muke a furotin ba eh kuma ga mu a bayan gari gu kamar jeji yanzu ina kake ganin za mu samu wani abu da za mu siya masa a ciki kamar wannan ya san zancen da muke wancan ba hasken nake gani ba kamar na ne na ma amma hashin me nama cikin talatin dare karfe biyu da rabi ake a farosin ba anya ba aljani bane kuwa to ko aljani ne akwai ayar da ta haramta ciniki tsakanin dan adam da aljani ne to Allah ya sa dai halittacin nama ne malam ko naman jaki ne sai mun kwashe shi dan sai na cika ciki na dab to duk ba wannan ba yanzu hajojin nan namu da suke bacci ya zan yi su to kai kanka yanzu me kace bacci suke kawai za mu bar mota a kunne mu kunna masa AC kaga kuma gilasan mu daman duhu ne da shi sai mu rufe su a ciki su tashan AC suna baccin su ba wanda zai gama mami ke faruwa a cikin mota <laughs> wato naman nan ka dage sai mun je mun ci Allah ya sa mu tarbi kare wato Some kwana yaya ne ni mutumin nan gaskiya tsoro tsoron sa nake anya ba na mutane matsala ta da kai ka fiye tsoro wallahi tallahi a'a ka san fa an ce dare makoyin mugu fa dare daren mu kenan a barkan ku da zakkowa ku karaso mana eh ku te ku karaso haba kai me nama fara yanka naman nan naam. yanka mana na ce to kamar na nawa an ka yanka ai kawai ka yi ta yanka har sai mun koshi ka kashi ka kwanci ya ba ka kwanta ka banni da wahala kai kana ta kwanci azamin nama a shi ga wuta wala ba ka kwanciya ka ci sara wala ba ka ci sara ranka shi daɗe gashi an aza muku naman ga eh yajin shi na ciki me na'am da Allah wai ni an tambaye ka mana kai ku dan Allah a rayuwarka ta duniya me ya baka sha'awa ka guraren da suke cikin gari ka bar su ka dawo nan bayan gari jeji jeji inda ba kowa kuma cikin talatin dare ka zo ka zauna ka kafa wannan tukuma su kake sayo da nama a gashi nan ku kun sai ku kun ka sai ku duk zaman ku mun kai in ba ku wallahi ba mu wagga zaman ba ku ba mu yin wagga zama to shine kuma har sai ka dinga kaiwa karfe biyun dare wala haradin ganan da ka ganni har kwana ni kai a nan gurin kwarai saboda masu tahiya wallahi in ba su zo sun iske mu ba abin sai ya jin musu gaskiya ne gaskiya ne kai kokari fa me ka kace a'a rike mana wa garan ka shi dade kuɗi na me ka ku jimin wallan ina tsoron Allah ina tsoron ga rayuwa ku je min kaga alheri ne akai maka sa aljihun ka kawai alheri ne akai maka baka so shikenan kawai Allah shi saka da alheri ha yau to ba ga rayuwa ga wallahi na dauka sai sun je min a'a kai ka tashi ka kwashe wagga kaya ka kashe wagga wuta wallahi kakata ta yanke saka a'a <laughs> Allah ka saka su je min ka ce to ban eh, ne ce yana bai kuyi mun rai kada ku mota zan kai ku gidan da suke za ka kai mu an kai da barka dai ya dai saluko ko an kai da ac ne turo mu to ce ka tambaye shi shi ma babban barawo ne an ji shi yana wai akan sace mu da akai hada shi sawun shi ai da ma wajen wannan zan kai ku shi ya turo motar da aka ɗauke su aka tafi da su shi ne ni ahmad ni an anya a cikin hayyacin ka kake kuwa ina cikin hayyaci na mana kai ma tun da ka shigo bayani za ka yi kai bayani kawai kowa idan na shiga nan bayanin to bayani akan abin da ban sani har yi shiru ka shiga za ka ba mu bayani ba ba mu bayani da shi. illa bai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka bani bayanin sai malam kun yi zuru-zuru da ku dukkan ku wallahi na ga muku in conclusive na ringa ga muku kenan sai an ta jamila ta fito Muguza. Ah. Ya Allah alfarma nake nema. so nake da Allah ina so zan yi magana da ranka da ni. kai laushi kenan na ka sassauto kana magana ƙasa ƙasa wallahi akwai matsala za ka gane dan nema <laughs> sa an gone ke sai magana da kai ka bar shi mana ya ƙara so ya gaya min abin da yake so ya gaya min ka sani ko zai ba mu wani muhimmin labari ne akan an gano inda matata take ko da ba matata kaɗai ba ma ba mamaki bismillah akwai yan uwanta ma a ciki aka ce ko a ta mu nawa muka sani kai da da dubu ko ma ta dubu bi ba sai ka ce sorry sa ha ka zauna zauna zauna zauna sorry ha ah ina bai Allah taimake ka ina jin ka Allah shi ma sifi ranka dade don girman Allah don darajar Allah alfarma nake so don darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ka dade hmm. abin da nake so don Allah. Kai, kada ka ciji waga a kunne saboda za ka iya komai wannan a hannu kake ba abin da ba za ka yi ba ka biya hankali. Don Allah, so nake a taimaka min ka san yau shi ne daren aure na na farko. Na sani. Ka kuma san yadda daren farko yake a aure. musamman yadda ake sayan kaji zabi lemuka ake zuwa a a tar amarya da shi da ma sauransu saboda karfin damara an ke daɗi mhm. wallahi amarya ta ta gaji ta yi tilis kuma ranta a ɓace yake hmm. an ke daɗi kuma babban matsalar da nake gudu shi ne daren ta ya ɓaci aljanu ne ta masu shegen ƙarfi na rantsi da Allah idan aljanu suka balle gurin nan ba ni iya rike ta ita na rantsi da Allah amarya dama kina da aljanu ne aljanu kuma a'a to haka ya gaya a'a ni lafiya ta kalau kauto eh. da wayo kenan ka so ka yi min wato ka tafi kai da amarya ku je ku kwanta ko ku huta ni kuma ku banna a nan gurin ban san inda matata take ba ban san a wace duniya take ba Allah zai bayyana ta bala ga ba ka ga yadda kake san amarya ka eh. ko kwata kwata irin san da nake wa Jamila ba kai ba ka shiga taitayinka baka san kamai ba a soyayya dan jariri ne kai a soyayya ni ke zuwa za ka yi wayo akwai larura ina yi alfahima allah ranke da irin kasan da larura da ke damu ne yalla barka ne akwai alhaji iro ya zo yana waje ya ce na son magana da kai na ga mutumin kanin shi an ce bari ga maka i'm sorry sir alhaji iro eh, ranka yake ce masa yana fitowa zan zo mu shi oke sa ashe akwai ƴaƴanka tare da mu akwai ƴaƴana wallahi tun ɗazu muke jiran dawowarsu su dawo dan karfe biyu ta wuce na ce gaskiya wannan abin ba na zama ba ne kuma duk wayoyinsu aka shi maybe ko batirinsu ya mutu ko ba caji amma suna nan tare da ni ai tun ɗazu saboda akwai binciken da nake yi har sai na gano inda gaske take ikon Allah ashe mu ce taɓa cikin labai wallahi alaji shi yasa hankali na ya tashi na rasa yadda zan yi gaba ɗaya na tarkata su suna tare da ni ina bincike har sai na tabbatar da cewar matata ta bayyana kafin in sake su don Allah ranka dai ka taimake ni ka bani ƴaƴana guda biyu da tafi da su gida madan kuma insha Allah za ta bayyana ba komai alaji zan saki 'ya'yanka za ka tafi da su yanzu yanzu duk matan zan sake su za su fito yanzu zan bar mazan saboda tunanin da nake da kuma zargin mazan na fi zargi hmm. yalla wai wallahi ni ma da matata a ciki me yasa ka bar matarka ta zo gidan biki wallahi yalla bai itan ce in dai akan biki ne so dai kawai ta ce dai a rabu kuma kai tsoron rabuwa kake kenan to Allah wa zai so rabuwa ai ba daɗi sai dai ai haƙuri alhaji ro ranka da dai ba damuwa zan sake su yanzu za ku tafi gida ba masu ba duk matan kamar yadda ne alƙawari zan sake su zan rage kawai abokan angon ne za su zauna tare da ni har sai gaskiyar da nake nema ta bayyana har sai matata ta fito. Eh sai faru hmm. muna godiya. Ba komai. Mun gode bai an gansu i told you ba na son magana banza idan har ba a same su ba kar ka kira ni kuna ji na eh, duk wacce mace ta tafi na sallame ta kun ji abin da na ce matan kadai na sallame su duk wadda ta ga cewar za ta tafi to idan gidan ubanta za ta tafi ta tafi idan kuma gidan mijinta za ta tafi shi ma tana da dama ta tafi iya mata mata haka zalika amarya ke ma za ki iya tafiya idan kina so ki tafi za ki bar angonki zuwa gobe ko kuma jibi har lokacin da bincike za mu gama shi kuma tabbatar cewa na yi ido hudu da jamila na mutu kawai na mutu kawai a sa bindiga kawai a harbe ni kawai in san na mutu kawai gaba daya wai wai shi ba ku san me yake faruwa bane a nan gurin ko sun ba zai zo ba kuma zai taba barin wani ya zo ba saboda saboda babu yanda bai gani ba akan kada mu yi baya ya son bid'a baya son kiɗa kiɗa da raye-raye nan jin na kwanta na dinga mishi kuka a kan gaban sai mun yi za ki iya zama tare da mu ne? Eh, ba mu kan ta ba. Ki abu ɗaya tambaya kai. Eh, wallahi mutumi na kana ban mamaki ka san cewa ko kura ba ta kai ka cin nama ba nama nama nama ka mai da nama ka tamkar abinci mutum da sa ka hana shi cin nama eh kai in fa mutum yana da kuɗi bai ci nama ba to bai more rayuwarsa ba eh, lallai ka ganni nan zan iya rayuwa da nama zalla nama zalla eh to lallai kuɗin mai tabbatar maka da cewar asibiti ya kusa ya cinye ka. a'a ya dai ya dai matsalar nan ce da ta sake dawowa inna lillahi wa inna ilaihi motar nan ta kwafsa mana gashi kuma wayar oga a kashe bare ma mu kira shi a sake turo mana da wani motar ga mu da jagwal ah, ga sanan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba haba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai sharin karfin nasara ba kenan ba gashi ni ban san komai akan motar nan ba motar ta zo da ma abinda za yi dan bude kan mu duba abinda za mu duba duk da dai ba wani abun ka sani a ta ba dan wallahi muka kuskure gari ya waye mana muna nan gurin wallahi kashin mu ya bushe tunda ka san lissafin nan ba ka san dai ba za mu bari gari ya waye in dai gari ya waye mana a gurin nan motar nan ba ta tashi ba da matsala kai abu na sa kai da kace abu na sabo kuma abin nan sabuwa ce ba mu san kanta ba ba abin da na sani a kanta a malam ka san fa duk yanda za a yi dole ne mu san abin da za mu yi akan motar nan dan Allah kun gari ya waye shiga dan Allah ka jarraba mana yi mana kiyaye motar nan yi mana kiyaye wannan shine abin yin ka je ka jaraba mana kan gari waye nan mu zo asirin mai tuni mana ki in tamci kai da jikinka dan Allah dan annabi a ha ai kaga irin dan karayi ta tashi ka dan kare dan Allah dan annabi ka dan kare wai yanzu me abin yi abin yi ina ga tunda motar nan da ta ki shi ya zama dole mu nemo makaniki makaniki a wannan daren a ina za mu samu makaniki a wannan tsakar daren ok kana so kenan sai gari ya waye za mu ce za mu nemo makaniki asirin mai gama tonuwa ko ga jagul a tattare da mu ba mu da ragowar sinadari ko kaɗan wanda za mu zuba wa yaran nan fa ka kuma sani ga motar nan ba ta tashi balle mu kunna musu AC eh shi kuma oga ya kama ya kashe wayarsa balle mu kira shi ya turo mana wata motar in so in bar wannan zami anan mu batta eh kaga yanzu ga motoci sun fara wucewa gari ne ke neman wayewa gaskiya fa akwai matsala akwai babbar matsala fa ba ne mutane ke anguwa ba ka rayuwa da ba yan sanda ba ba da wannan ina na min gani za ka ce mun wannan shi ne wanda kake so kai mu wurin sa wannan shi ne mai gida ah. a shi ya tuno motar da ta ɗauke su shi ne ma ya san inda su yi kai malam sani ina a can mu take in ce ko dai ka je da duka na yake to ba ni bayani na ji wallahi wallahi halin da nake ciki yanzu wallahi na wannan sai na tafi asibiti gaskiya ba za ka sani asibiti ba don ban ga laifin da na aikata ba laifin me na aikata da za ka sani asibiti Eh, yalla bai i know my right i know my right duk abin da kuka yi mun ana wallahi sai na rubuta petition akan ku wallahi aiki yawwa ya aka yi shi wa barawo yana da cikin masu laifin nan to ta mun ta ji rubuta petition kuma wallahi sai ne kodin mata sai mun ji ko oh i know my right mhm. ga mai gidan namu gaba daya kamar ya kamar ya kamar ya ni zan yi tafiya ko ka tafi ina ni ne me ban gane ba ni ne me ni ne me kai ne za ka yi sana'a da aiki kake cewa za ka masa petition ko ina hatin mutum kafin cikin kai ya gaya maka yana ban baki katon banza an wani sheki yake da haramun ina hatin mutum ke shin wallah in dai magana gaskiya ta kun kaso to gidan shi shina nan gaba kaɗan in ta in biɗo muku shi shi duba muku ga mota amma fa abin da na san yana gyarawa a kori kura shi ka tabawa a kori kura kwarai kuwa da Allah rabu da shi ba zai iya tabo na motar ba to kai in ban da ma abin ka ina me a kori kura zai taɓa motar nan dan adam rena shi kakai a tai abi ɗo muku shi nura shi ke shi duba muku mota nura nura ba shi gyaran wagga mota na ce nura ba shi gyara ha gyara shi kai da Allah ka kaka saka da surutu je ka kira shi mu gani ka te ka ajje min eh ka te ka ajje min yanzu ni ka abin da ya kamata menene ina so in sauke wannan bayan Allah gilas saboda su dan sha iska eh amma kai san gaskiya aka sauke gilas din nan riski ne saboda waɗannan 'yan matan da suke ciki ba ma son kowa ya gansu amma kuma ka san zaman su ba AC shi ma riski ne ko sauke gilas din ma riski ne shikenan shikenan shikenan shikenan wannan dare dai ya riga ya lalace kwata-kwata sai dai wani daren sai dai wani daren wannan dai ya lalace wannan daren wai dan Allah me yasa kake ta yawan dare dare dare dare a ba yanzu ina ango ban kira dare ba rana na kira rana tun san tana tun dare kai na da Allah an cuce ni ni dai an cuce ni wallahi an cuce ni Allah ya isa duk wanda yake da hannu a cikin wannan lalace wannan gara kai Allah ya isa Allah ya isa kai ha ah kula fa eh, eh, insha Allah yanzu nan komai zai zama lafiya yawa ina na so kai kai ya very stupid wai baka izinin buɗe mutane uba eh me za ka yi matsa mana ko baka ji ne rufe mana ƙofa. ban Allah ka tafi zan da ku saboda za a kasan duba hango mu matsalar da take ciki wanda za a gyara ko ka kazami irin ka ina kawai dole sai ka sai ka shimfiɗa kafet sannan zaka kwanta a ƙarƙashin mota ka duba abu ban Allah taimako ne ba. taimako daga taimako yanzu fulleli cikin daren nan ni na san me na fitowa malam dakata kuɗi kake nema kuma kuɗi za mu biya ka kuɗi kuma masu tsoka ka mana aiki mu biya ka kai nura wartaka ki abin da kai wala za ka jamin tun da sun ka nuna ma za su baka abin da shi kamata min shi kamata kai kai hakuri ni ma haka ni shawa ma da sola do Allah nura kakka jami'in do Allah kakka jami'in ha duk Allah ku yi hakuri ah, ba matsala wallahi amma an mm, aka da muka lawo su'alin wannan abokan tafiyar naku na ciki bacci suke ne kai ka gansu ne ido na idan su ya very stupid to ai shi yasa muka ce ba ma son ka bude kofar nan saboda iyalanmu ne a ciki mata ta ce da matarsa sai kanwanmu ka gani kai da shi so ko ka je ka leka mana mata baka san kishin su muke ba ne haka ne haka ne ganin mutane Allah bai DJ <clears throat> haka yi Allah bai ni dan neman alfarma ne dan sallame ni saboda ni bana cikin abokan ango kuma bana cikin danginsa ban san kowa a cikinsu ba ni an kira ni ne aiki akan zan tashi karfe goma sha biyun dare saboda ina da wani aikin da zan je in kwana kuma gashi yadda ta kama ni an banni nan kaga ni bana cikin dangin kowa gaskiya ne kai da bai kamata a rike ka ba eh. ina zuwa sa DJ ne ya gama aikinsa kuma yana so ya tafi a sallame shi tunda shi ba shi da alaka da eh, harkar abin bikin kai dan sanda sa wato na kula har yanzu kai babu abin da ya dame ka da batan matata jami'a no sa duk duniya an banda kai babu wanda ya kai jin bakin ciki da bacin rai da batan anti sorry sa kai dj koma cikin yan uwanka ka zauna ka ci gaba da jira ka shiga cikin inconclusive je ka zauna ka bata min kai ha sai dan sanda sa ba ango bane nan da amarya su ne kuma na ajiye su a nan kuma suka ajiyu gaskiya ne dole duk saboda batan matata ko ba za su bar nan gurin ba ba za mu rabu da su ba har sai na samu labari mai kyau na cewar an ga matata. gaskiya ne ni ne shaida eh. a karan kallawo in ba za ka damu ba zan ɗanyi wani tambihi a sani na da ƙwarewata ta da yawon duniya da nai ko lokacin da muka ɗauko shanu da mun ɗauko mota ragagagaga sai an buɗe mana gilas mu zo mu wannan ballantana waɗannan ƴaƴa bani na adama a rufe wannan bakin gilashin suna ciki ai kamata ya a buɗe su ma 'yar iska nan da muke shaƙa su shaƙa amma hakan ni ban ga alamun adalci a cikin al'amarin nan kaga malam baka nake wa'annan da kake magana akai matan mu ne dan haka babu abin da ya shafe ka su kaka kare mana maganar su a ah, kaga yana da gaskiya a gani kuma ka cewa batirin motar nan ya riga ya sanyi yana da kyau mu bude musu kofa su sha iska wai dama duddun magana da an kai mutane ne a cikin wagga mota tun da kun je kun ka tsawo nama kun ka tau har yanzu a ce mutane ne ga motar ga kai wagga fa wagga fa akwai magana fa akwai fa rahe wagga magana a kas ba za ka gane bane mai nama matan mu masu kuɗi ba sa damuwa da irin wannan rayuwar duk abin da kake tunani su ba haka suke ba ba abin da ya dame su haka ne ka san kuma mun tsaya a restaurant sun ci abinci kafin mu shigo daga abuja wai shi me shi hana ku ku ci abinci ga restaurant din kun ka zo guri na kun ka ci nama cikin mu ne dan fada eh cikin mu ne dan fada gaskiya da walakin gora amiya ba yadda za a yi a ce dan adam mai rai da numfashi i kwanta a cikin mota a ce ku zauna a gurin samani ku ci nama a zo har yanzu wannan hayaniyar da muke ba su ta yi wato mutukar ba baliyan mutum ya sha ba ko zakami haka ba za ta taɓa faruwa ba a ba samani ka duba al'amarin. aradu tarnatsa wallahi tallahi wallahi tarnatsa wallahi ko ku haɗa min gaskiya wallahi ko in aza muku kai wallahi in aza muku ba wani abu ba ni jin tsoron komi shi yasa ni ka naman dare. kaga da Allah ku saurara ku ajiye muka mana ku ajiye ni magana mana ai sai mu sasanta tsakanin mu da ku ba magana ce ta daga jijiyar wuya ba ka ajiye makamin ba maganar ajiye makami za ku faɗa mana gaskiya ko kuma sai mun aiwatar da abin da zuciyar mu take Allah dan annabi ka sauke wannan makamin sai mu magana ta fahimta ka ajiye makamu sai mu sasanta ajiye me ka sasanta sasantawa tsakaninmu da ku ita ce akwai kuɗi dubu ɗari biyu a cikin motar nan idan muka ɗauko muku muka ba ku dubu ɗari ɗari za su amfana muku wani abu mu da burinmu don Allah don Allah muku rufa mana asiri. Wata kan sato su kun kai ko? Kun ga eh sato su muka yi amma kun san abin da muke so da ku wannan kuɗin dubu ɗari biyu suna da yawa ba ma son su wuce ku don haka ku karɓa ku raba dubu ɗari ɗari mu dai fatan mu kawai. Kai Allah shi isan min gare ku. na rantse da kabarin nana uwar da wallahi ba ni karɓar kwandala ta yi gare ku wallahi in ɓata duk rayuwa ta sannan zo in ci haramun lahira mi na ka faɗa wa ubangiji na wallahi tallahi ba mu yin haka nan ni dai da in karɓi wannan kuɗin naku kwanda in mutu a talauci wala ya bushe wallahi nisan kwana nisan kwana to ma'aurata tunda yanzu asuba ta yi ah, ina ganin abinda za mu yi shine za mu yi sallar asuba bayan sallar asuba amarya zan ba da mota za a mai da ke gida amma ango zai zauna tare da mu daga nan za mu wuce da shi state cid mu zai faɗaɗa ne a kansa saboda shi ne musabbabin haɗa taron da ya yi sanadiyar ɓacewar har mutum guda uku ango ta shi ka je kai alwala ka zo ka ja mu limanci tunda kai ne shugaban wannan taron ba zan yi ba a cikin mutane a nemo ni mana yi limanci ni ba zan yi ba me yasa ni ba zan yi sallah bane a nan gurin Sallar ba sai da nutsuwa ce ba ba zan yi ba da nutsuwa na. ka yi haƙuri komai zai sauki insha Allah mu tashi mu je mu sallah ko eh su hmm? wato banda dai kada abin ya ta'azzara na rantsi da Allah da za iya yin addu'a Allah ya saka da a gansu duka in ya so mu zauna anan har gaban abada gane ba kowa ya ji abin da muka ji akwai kanwata fa a ciki ko ka manta ne Allah sa ka a same su kuma a ah, ah, haka ne kuma wallahi kenan ya haƙuri ya haƙuri amma abin ne abin ba za ki gane bane akwai takaici a abin na rantsi da Allah an zalunce ni fiye da duk yadda kike tunani an cuce ni na rantsi da Allah ni kadai fa na san irin abin da nake ji yan farko a cikin kuwa ya iya limanci eh? a cikin kuwa ya iya limanci ba mai ba da nan bawa in ba jalla ba ne daren farko rike matan mutane ba imani wallahi ba imani amari babu ko kaɗan ba imani suwa suka ɗauke ku ne ina kuke kuma yanzu jina don Allah don annabi ya mun nan zuwa ga mun ne za mu zuwa don Allah duk fatan so ku rike mana <sighs> eh ga mun nan zuwa alhamdulillah mu tafi mu tafi gida mu tafi gida mu tafi gida mu ce mu tafi mu ce mu tafi waye ce da kai kuma a'a ah. matan na kano ne kai jama'a jama'a ku dakata ku dakata ku dakata jama'a ku da ku saurare ni da ku saurare ni kuna jina ko kuna jina bari kan mu kashe su kada mu kashe su ku bari jami'an tsaro su kawai mu mika musu a hannun su da Allah ku bari mai amfanin su Allah ina miki nan gurin dan Allah ku taimaka ku kai mu gidan mu dan Allah Anti Jamila kina ina ga kanki nan Uncle Mahmud. Yawwa, ga can ga can gwadi masu su shi ke nan. Yawwa, ya laɓe fita sola. Wallahi ta lafi zo ku yi suke na. Ha? Wallahi ga maganin ku nan wallahi. Da za a sai sai ku kara. Bibi so suke sarrafa mana Karki damu, babu abin da zai shiga tsakanina da ke. Ba za mu rabu ba, mutuwa ce kadai za ta raba ni da ke. Muna tare kuma har abada. Ranka ya daɗe, ranka ya daɗe ga barayinka. Wannan mutum bai su ne barayinka, kan ta ƙarya ga. You are finished, you are finished. Wallah ranka daɗe shi ce shi ba mu kuɗi ni ce ba mu so mu haram. Ya zo shi sai tsire ga gona. Ni sun ka tsaye ɗaiɗai su. Ranka daɗe a ban da ban danna masu dalma. Kai! dukkaninku a ba ku waya ku kira gida ku sanar da su su nemi likkafa ne dan dukkan ku sai mun kashe ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayyo Allah na dan Allah ku taimaki dan Allah ku ya ta yi ne dan Allah yan iska kawai marasa mutunci ya hakuri sun wahalanti sannu ka duba ko oga abinda matar shi ta yi bai ga laifinta ba ko kaɗan ta abin da yake mata to ai sun je gida ma dole ba ta hakuri ina ga saboda bai gane ta da wuri bane wallahi inda mata ta ce oga ina zuwa sai na fara faffalle ta da mari shap ai inda ni ne ma sai na tattaka ta gaba daya sai na rusa ta mana tun dole ta bashi agwara gidan sun je gida zai ba ta hakuri sun je gida hmm. kai kai kai kai to abokaina sai in ce muku na gode ko sai hakuri. kun san sha'anin aikinmu yadda yake tun da yanzu an duba an ga cewa ba ku da hannu a ciki allah ya kwace ku sai ku yi haƙuri sai an kwana biyu ko yawuwa to sannunku yawuwa amma dai wallahi tsakanina da kai allah ya isa tsakaninka da shi allah ya isa ko tsakanina da kai allah ya isa to amma ban da renin wayo ni na kawo ka nan wajen ni ba waya nake yi Shanu na sun je kudu na ce a basu ruwa da abinci shege yarinyar nan kanwar fa'iza ita ta sani a wannan bala'in wallahi in naje sai na tattaka ta ni fa ina shigowa nan wajen da ya dinga tafkata ya dinga tafkata kamar ya samu jaki shi sa ina kallon ga na ce kai ne saboda a rage min wuta kai ma ka dan karba ni ma shi yasa ana cikin wannan gashin ina ganin Yusuf da ce shi ne za ku bace garin ko kuma suna mai da ku ciki ne a hiran me kuke ana balo ka ba hanyar ka ba gaban ku come on leave this place <laughs> wallahi wala ki gane ba na sha wuta wallahi na ji jiki to tsaya kai waya aike ka to ni ba ka gane ba bina ba sabon shiga a cikin lamari mhm. aka ce mu rabi za ka sha ni ko da na tashi na ce a sai na shanye shi dukkanin full dose wallahi na gane aka ce mu in sha kafin awa ba Aiko da na ina jin awa ɗaya bai zama cika ba na ji na yayi na biyu na su maji shi yasa duk wurin dinan nan ka bi ka rikice nan ba a ba dole rikice ba dole rikice wallahi na da na sanin yin dinan nan da na sani da ban ba saboda ai ban da ta zai zo da irin wannan matsalar. ba wannan dan sandan Allah ka san hmm. irin kular da ni na rantsi da Allah ina wani murji eh, gashin baki kamar tsohuwar gafiya yanzu wannan ba ban bugi bakin shi ba wallahi zan gure shi zan sai dai mai haƙuri duk da ike da yana ce mana akwai alamun za ki iya samun idanunki su dawo amma irin kuɗin da za a kashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala da kake a wani yanayi ne sai ta sanke kamar a kullum fatan mu shine Allah ya haɗa mu da mai zuciya ba mai dukiya ba ni ba ban kare ki ma bana so ki kare kin ji makanta mutuwar tsaye ce duk wanda ya maka sanadiyan warkewa daga wannan lalura ina ganin a duniyan nan baka da masoyin da ya wuce kamar su kamar dai yadda wannan makauniya ta yi sa'a da Allah ya rage ta ta hanyar hana ta idanu sai ya kawo mata mai jin kanta au ba dan Allah ma kai ba kenan kai ba ce ka ji ka gani magana dan Allah ai dan Allah ne amma kuma abin da ake duba shine akan ki fa na rasa aiki a da kenan Abdul Malik yanzu ba na san ka Wai ke Rahina baki da hankali ne me yake damun ki ne? na kalau da raina ba za a haɗa da wanda ba na so ba. Makanta idan Allah ya yo ka makaho ne kai ko baka makance a ido ba ka makance a zuci ko a wani fannin. Akwai wanda zaka ga kana son shi shi kuma baya son Akwai wanda kake so shi ko baya son Ala irin yan nan ne wanda suke yan mata ƙarya su ba su da kokobo a jikinsu. har na tuna kalmar da ka gaya min farkon haduwa na ni da wai cewa za ka aure ni aiki dai ana cin koriya ba a tunan cikin sa da gaske nake ma makanta biyu daga kamfanin multipurpose concert a ga tabbatin da muke mata ya nuna gaskiya ba ta isa man gani ba kullum kuna tare da ita a ce yarinyar nan har ta kai munzalin da za ta rika kwana a waje ke yanzu har daɗi ke ji kina murna iyayenki suna fushi da ke hanyar da kika ɗauko ba kwata kwata ba da za ta bulle da ke bace wai shin kai kana ganin sun yi da amin auren dole ne makanta biyu jaruman shirin alinuhu rabi kadawa fati sha'uma aishatul humaira asama usani baba karami sha'aibu idris lilisko sani garba sk da dai sauran jarumai kai kwaya akwai rati kowa ya ga buri fa da bakin hannunsa ya gan shi kuma sannan dumu-dumu na same ki a wannan harkar ta shaye-shaye kina ganin namijin kirki fa zai aure macen da take gantali shi kenan ba zan tafi uwa ta ya ba kamar sauran mutane sai in zauna kamar akuya a gida ko makanta biyu tsara labari buhari isa dandime shiryawa hamza dogo dandamu mataimakin mai bada umarni ba bangi da bangis ah, Wai kana nufa har kana nan? Eh tunda sake ta kiran wai ba ki daga ta na gaskiya yafi muhimmanci kan iya dawowa gobe ko gaskiya ne mahaƙurci mawadaci ina ne nan kina nufin a ɗaura min aure na gidan zan zauna kiran labari da kuma bada umarni Ilyasu Abdulmuminu makanta biyu